to a'udhu billahi mana shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Nasiru Sani Zangon Daura ni ne wanda na yi takarar sanata na shiyar daura a nan jihar Katsina ina so in mika godiyata ga farko ga mai girma gwamna right honorable Aminu Bello Masari da ya ba da shugabancin da ya dace kowa ya fito ya nema kuma aka ba da dama delegates da aka ɗauka wanda aka ba hakkin zaɓuɓɓukan nan suka kada ƙuri'unsu ga wanda suka so a na biyu su kansu jami'an da aka turo na kwamiti daga national su ma dole mu yi godiya a gare su sun zo sun zartar da zaɓe kuma zaɓe ya yi kyau an yi an gama lafiya ina so a nan kuma in ƙara godiya ga jam'iyyar apc ta national da ta jiha wanda suka jajirce su ma suka tabbatar da an yi abin nan a bisa adalci ina so a mika godiya ta ga duka delegates na wannan shiyar daga kankiya zuwa ɓaure. da kuma shugabannin local government na mulki da kuma na jam'iyya sun yi bakin ƙoƙarinsu sun fito sun jajirce su ma dole ne mu gode musu da yadda suka nuna shugabanci a zaben nan da ya gabata ina so kuma in ƙara jinjinawa delegates da suka yi zaɓe su ma muna godiya ko muna godewa duk wani ɗan jam'iyyar apc a wannan shiya tamu don wannan delegates da suka yi zaɓe sun yi zaɓe ne a mamadin duk wani ɗan jam'iyyar apc da yake wannan shiya tamu so alhamdulahi kirana na gaba shine waɗanda allah bai sa sun yi nasara ba to su rungumi kaddara ubangiji haka allah ya nufa mun kuma da allah ya ba mu nasara muna ƙara goja ubangiji kuma muna kira ga 'yan uwanmu abokan takararmu da wannan mataki na farko ne haka allah ya tsara wanda za su fito takara ina jawo hankalinku da mu yi haƙuri mu rungumi kaddarar ubangiji mu zo mu haɗa ƙarfinmu ga baki ɗaya don mu haɗa kanmu mu haɗa kan jama'anmu na apc saboda zaben da za mu tunkara na 2023 in allah ya kai mu daga ƙarshe ina so in gode wa duk waɗanda suke cikin kwamiti namu nazartarwa da muka yi na wannan shiya gudunmawa da suka bada cikin ikon allah ta yi aminci kuma ta yi albarka har allah ya sa mun samu nasarar wannan takara